Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tenan ya fara watsa shirinsa na safiyar yau juma'a kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da ya akumi dauke da labaran duniya daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyarmu a yau tarbiyar iyali afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madala yanzu kuma ga labaran duniya tare da sunusu ina wunti. Labarun duniya mai karantawa wunti da farko muhimman kanunsu. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya bayyana fatarsa ta ganin an koma kan tsarin dimokuraɗiyya ƙarƙashin jagorancin fararen hula a ƙasar sudan stephanie tarko williams ta ce gudanar da zaɓuka a libya ita ce hanya ɗaya tilo da za ta warware dambarwar siyasar ƙasar Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC ta yaba da matakin ganawa tsakanin shugaban Falasɗinawa da na ƙungiyar Hamas ta Falasɗinu a matsayin matakin samar da sulhu a tsakanin Falasɗinawa. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana fatarsa ta ganin an koma ga tsarin dimokuraɗiyya ƙarƙashin jagorancin fararen hula a ƙasar sudan antonio guterres babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya bayyana fatarsa ta ganin janyewar rundunar sojin sudan a zaman tattaunawan siyasar ƙasar da ɓangarori uku suke jagoranta wato tawagar majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka da kuma ƙungiyar bunƙasa harkar tattalin arzikin ƙasashen yankin gabashin afirka ta igat da zami babbar dama da za ta kai al'ummar sudan Sudan ga cimma yarjejeniyar komawa kan tafarkin dimokuraɗiyya ƙarƙashin jagorancin fararen hula zalla a ƙasar stephen dujaric kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da ya nakalto furcin antonio guterres ya jaddada cewa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya yana goyon bayan ɗaukar matakin gudanar da bincike kan cin zarafin jama'a tare da take haƙƙin ɗan adam a sudan yayin zanga-zangar nuna rashin amincewa da mulkin soji a ƙasar Stephanie Turko Williams ta ce gudanar da zaɓuka a Libya ita ce hanya ɗaya tilo da za ta warware dambaruwar siyasar ƙasar. Mai ba da shawara ta musamman ga babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin ƙasar Libya, Stephanie Turko Williams ta yi kira ga dukkanin ɓangarorin siyasar Libya kan yin watsi da saɓanin da ke tsakaninsu domin sake tsara taswirar gudanar da zaɓuka a ƙasar. Williams ta ƙara da cewa a hakikanin gaskiya sun mayar da hankali ne kan batun harkokin siyasa a ƙasar libya kuma bayan kawo ƙarshen zaman taron geneva wanda kafin nan an gudanar da zaman taron birnin alkahira na ƙasar masar a dukkanin zaman tarurrukan an mayar da hankali ne kan dawo da libya kan taswirar da za ta kai ga gudanar da zabuka a ƙasar turko williams ta jaddada cewa gudanar da zabuka ce kaɗai za ta magance matsalolin da ake fuskanta a ƙasar musamman rikicin shugabanci da ya kai ga samar da gwamnatoci biyu kasashen Sudan da Habasha sun jaddada matsayin su ta warware duk wani saɓanin da ke tsakanin su ta hanyar tattaunawa mai ba da shawara ga Prime ƙasar kasar habasha kan tsaron ƙasa, ridwan hussein ya bayyana cewa kasar habasha tana buƙatar ganin ta warware duk wani saɓani tsakaninta da ƙasar sudan ta hanyar lumana tare da ƙarfafa matakan gudanar da zaman tattaunawa Ridwan Hussein ya bayyana cewa a ganawar da ta gudana tsakanin Firaministan Habasha Abiye Ahmad da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin Sudan Abdul Fattah al-Burhan a gefen zaman taron kungiyar bunƙasa harkar a tattalin arzikin kasashen yankin gabashin afirka ta igat a birnin nairobi na kasar kenya a ranar talata da ta gabata bangarorin biyu sun tattauna batutuwa da suka shafi su musamman batun rikicin kan iyaka da batun madatsar ruwa da habasha ta gina a kogin nilu domin samar da wutar lantarki da kuma harkokin da suka shafi yankin da ma siyasar kasa da kasa yemen ta zargi rundunar mamayar saudiya da kokarin kwace iko da lardin aljauf na kasar yemen saboda arzikin man fetur a yankin jagoran kungiyar ansarullah ta kasar yemen said abdulmalik alhosi ya bayyana cewa rundunar kawance da take yakar al'ummar yemen da taimakon maha'inta a halin yanzu ta fi mai da hankali ne kan neman kwace iko da lardin aljauf da ke yammacin kasar saboda tarin arzikin man fetur da ke yankin said hosi ya fayyace cewar lardin aljauf ya ɗauki tsawon shekaru yana fuskantar bakar siyasar zalunci tun daga mahukuntan kasar da suka gabata inda ya janyo al'ummar lardin take fama da matsanancin talauci amma da an yi amfani da tarin arzikin lardin da aljauf tana daga cikin sahun farko masu arzikin ƙarƙashin ƙasa da za su farfado da tattalin arzikin ƙasar ta yemen Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC ta yaba da matakin ganawa tsakanin shugaban Falasɗinawa da na ƙungiyar Hamas ta Falastinu a matsayin matakin samar da sulhu a tsakanin Falasɗinawa. Babban sakataren ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC Hussein Ibrahim Taha ya bayyana jin daɗinsa kan matakin ganawa kai tsaye tsakanin shugaban hukumar cin ƙwarya-ƙwaryar gashin kan Falasɗinawa Mahmud Abbas da shugaban ɓangaren siyasar ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ismail haniya karkashin jagorancin shugaban kasar algeria abdulmajid taboni yana mai bayyana hakan a matsayin matakin da zai kai ga wanzar da sulhu tsakanin ɓangarorin biyu a ranar talata biyar ga wannan wata na yuli ne a yayin zaman taron bikin murnar cikan shekaru 60 da samun yancin kan kasar algeria daga turawa mulkin mallakar faransa shugaban kasar algeria abdulmajid taboni ya haɗa wata ganawa tsakanin shugaba mahmud abbas da ismail haniya inda masharhanta ke ganin shiga tsakanin kasar ta algeria za ta iya kawo ƙarshen zaman doya da manja da shugabannin biyu suka ɗauki tsawon shekaru suna yi duk da halin tsaka mai wuya da suke ciki sakamakon bakar siyasar yahudawan sahayuniya 'yan mamaya a falastinu ƙarshen labarun duniyan kenan. madal yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka. Hassan barka ne yake muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa da dai sauransu. Ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Radio BOH Radio Tehran. Eh ni ne Rabilu Malam Adamu Sarkin aiki na kasa baki ɗaya daga Jamhuriyar Nijar. Ina gode muku da kuke bamu dama muna tantuwa albarkacin bakinmu bakin gwalgwadon abin da muke yi faɗi. Ni tsokaci na akan musulunci musulmi wai ba su da rauni sai in watan azumi ya kama da sallar layya irin wannan zaka ga rauni ga addinin musulunci. Menene rauni ga addinin musulunci? lokacin da ake cewa za a rubanya lada su lokacin nan ne za su rubanya cada da dukkan abin da aka san musulmi zai amfana da shi ya yi rayuwa ta ibada to Allah ya sauƙaƙe wanga rauni da ya samu musulmi ubangiji Allah ka jayi mana shi salamu alaikum ni ne rabilu Malam Adam sarkin aiki na ƙasa daga maraɗi jamhuriyar Nijar salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio BOH mai magana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Yau zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don mu faɗi albarkacin bakinmu. To ni zan yi magana ne akan 'yan ta'adda da suka kawo wa tawagan shugaban ƙasa hari a jihar Katsina domin zawa gida a yi sallar layya. To ina kira ga al'ummomin ƙasashenmu da dukkan shugabanninmu koma ga Allah mu gyara halayen mu domin wannan musifa ne in ba addu'a ba ne ba mu da wani makamin da zai tsare wannan abu a ce motocin shugabanni ko kuma na shugaban kasa mu ake kawo masa hare-hare ina ga talaka wanda bai yi da ko da hasashi daya a hannu ina fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wa'in abubuwan kasashen mu salamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na Zifi Ibrahim Rugar Malam Shagallako gwamnati daga Sokoto a tarayyar Najeriya a gaskiya yau na shigo don in yi magana a kan kwamitin da yake tafiyar da alhazai na najeriya da na nijar gaskiya bana ba su yi adalci ba sosai duba da yadda wasu alhazan kudinsu sun fi shekara ɗaya hannunsu amma ba a gaya musu ba su samun zuwa ba sai ranar da za a tashi har sun sa uniform sun sa komai sun zo sansani alhazai amma a ce a jirgin su bai samu ba kaza kaza ya kamata tun farko a gaya ma mutum zai samu ko ba zai samu ba sannan kuma kun gani wannan abin akwai son a ciki in banda son rai za a ce mutum ya bada kudin shekara shekara biyu wani wanda ya zo ya biya daga baya baya kuma a ce ya samu ya tahi ya kamata a ce alhazan da na biya tun kwanan baya ba su samu murin tafiyar covid-19 su ya kamata a ce sun tahi bana a hita batun ɗaukar na bana da fata za a rika yin adalci cikin gudanar da al'amura domin adalci shi yake tabbatar da zaman lafiya boa hausa murya jamhuriyar musulunci mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar local government daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya Gidan Radio Iran sunana Sanusi Maɗatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. Ra'ayina akan babbar sallah ta da take kara tunkaro mu nan da 'yan kwanakai insha Allah da su a gudanar da shagungullan wannan sallah. To a nan ina kira ga waɗanda Allah ya ba su damar yin yanka a wannan sallah. Yana da kyau su taimaka ma waɗanda Allah bai ba su ikon yi ba. Zaka ga Allah ya hore ma wasu daga cikin al'umma yanka dabba fiye da ɗaya har ma fiye da biyu amma ba su damu da wanda bai yanka ba za ka ga wannan nama na layya sun da shi tamkar biki wanda ya ba su suke ba hakan kuwa san bai dace ba da fatan dai za a taimaka a taimakawa al'umma don ko kowa ya taimaki dan uwan shi shi ma Allah zai taimake shi ta hanyar da bai taba zato ba daga ƙarshe ina addu'ar Allah ubangiji ya nuna mana zuwan wannan sallah lafiya kuma ya nuna mana ƙarshen ta lafiya Allah ubangiji ya ba mu dukkanin ladan ibadun da za mu yi a cikin wannan wata ina fatan za ku tashi da lafiya biyu Hausa ni ne sanu maɗatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum Radio BOHead mai magana Kwamarat Ilyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan bayyana ra'ayina ne akan bikin cika shekaru 60 cip-cip. da kasar Algeria ta yi muna taya su murna da fatan Allah ya maimaita musu shekaru masu albarka kuma muna addu'ar Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya a kasar Algeria da ma kasashen mu na Afirka baki daya. Muna godiya Radio Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana Kwamarat Imarati Iyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu danbare bari shugaba na fada mazajin daganya mai nijar to daga sallah ta zo gashi muna cikin tsadar rayuwa ga raguna sun yi tsada yau an ka diba an ce wai ga na uwar gida ga na amarya yau an ka diba dan rago bai kai bai kawo ba za a ce mai ka kawo wajen jika sattin ko jika saba'i wai na talakan ne fa akwai ragon da zaka ce yana da jika ɗari biyar jika ɗari hudu Ha! talaka na gode abin da muka gani ne muke faɗi ba sai abin da muka yi ba cikin a ce wazam ko cikin a wannan na gani ga ido na na kai ziyara rago dai na talaka babu shi assalamu alaikum biyoji hausa barkan ku da warhaka mai magana murtala daga nan garin masassaka jamhuriyar nijar wanda nake a zaune a nan sokoto a najeriya musulmi sai lokacin sallah ya yi sai ka ga ana kakkara kaki tsada da sauransu an manta da mutuwa da sauransu to mu kawai abin da za mu ce kawai sai da addu'a Allah ka mana saukin farashin abubuwa kuma ya sanya mana zuciyar mu mu tausa yan umu musulmi da sauransu saboda an kai lissafi hatta da yankan farce da masu yankan farce suke kai ka ji sun ce wai yankan farce ya kara to wanga bala'i ne da masiwa ta tawar mana Allah ka mana saukin shi kawai sai addu'a shi Allah ka mana sauki ga masu kasuwancin mu da masu saye da masu sayarwa Allah ka mana sauki mai magana mutala daga nan Sokoto a Najeriya mazaunin Sokoto Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar transada magaram Jamhuriyar Niger. To lokaci na yau zan yi shi ne dangance da harin da yan bindiga suka kawo zuwa ga tawagar shugaban kasar Nigeria wanda suke kan hanyar su zuwa garin Daura. To hakikanin gaskiya da irin wanga hari da yan bindiga suke kawowa yana nuna mana cewa kwata-kwata harkar tsaro ta yi rauni a kasashen mu na Afirka. Da haka muke kira ga wanda harkar tsaro ta rataye akan su za su tashi su yi bincike wakila akwai hannun masu kwarmata ma yan bindiga da bayanan sirri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu. assalamu alaikum wa rahmatullah ma'aikatan BOH radio musulunci ta iran mai magana yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram yana so ku bani dama zan yi kira ga 'yan kasuwa da masu hannu da shuni da mahukunta yana da kyau 'yan kasuwa masu sayar da dabbobi ya kamata su rage farashi domin talaka ya samu sai dabba talayya wanda zai yi cikin yanayi da farin ciki su kuma masu hannu da shuni ina fata za su taimaka su agaza su taimaka wa wanda ba shi da shi domin shi ma ya gabatar da sallar layya cikin yanayi mai kyau hakan su kuma hukunta yana da kyau su ma su duba su taimaka domin kawo sassauci a cikin wannan lamarin namu allah taimaka allah amshi mu allah kai mu lokacin sallah mai magana ya kuba mai aski ba da raka a jihar da magaran ku tashi lafiya assalamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin ne domin na yi nasiha ga al'ummar musulmin duniya ko in ce eh, al'ummar kasar mu nijar musamman ma nan zandar a eh, a cikin wannan kwanaki goma masu albarka kada mu sake wato kabarbarinmu ya zama na sai ta shafin sada zumunta ne zamu dinga yada su irin su whatsapp facebook da wani stati da sauransu mu yi kokari mu dinga furtawa da bakinmu ko ba gaskiya ba ta yadda sakon zai dinga kaiwa har ga zuciya wato allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu ko ba gaskiya ba ya zama muna furta su a wuraren sana'o'inmu ko kasuwancin mu ko kuma ma a cikin gidajenmu ko ba gaskiya ba da fatan za ku tashi lafiya Iran Hausa. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Iran mai magana Alhaji Umar daga birnin magana Ina so ku bani dama zan yi sokaci dangane da maniyantan mu na kasashen duniya ga baki daya wanda Allah ya ba iko suka je kasa mai tsarki. To da Allah da annabi maniyantan mu ku tuna da kasashen mu ku tuna da halin da ake a kasashen mu na tashe-tashen hankula da yunwa da sauran matsaloli dai wanda nahiyar mu ta Afirka haka da ma duniya ga baki ɗaya take fuskanta a wannan lokaci da kuma na addu'a ubangiji allah kawo ƙarshen wannan wahalhalu da ake ciki sana na biyu kuma ya kamata a ce masu hannu da shuni da gwamnati sun kula da masu ƙaramin ƙarfi da marayu da sauransu ya kamata a taimaka musu albarkacin wannan sallah kenan samu abin da su ma za su san an yi wannan sallah na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar niger assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu yau kiran da muke yi ga al'umma ƙasa gaba ɗaya ƙasa ga wa'annan kwanakai guda goma na zulhijja muna kira ubangiji allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu wannan tsadar rayuwa da ta yi ubangiji allah ka mana sauƙin tsadar rayuwa kuma allah ya shayar da mu mana mai albarka manoman mu da ke cikin aiki a yanzu ubangiji allah ka musu da mana mai albarka kuma a ci amfanin abin da aka shuka muna kira ga ƙasa gaba ɗaya wannan kwanuka a yawaita addu'o'i shugabanninmu Allah shirya su mai do hankalin su ga talakawa muna kira ga duka al'umma wannan kwana goma a yawaita addu'o'i wannan bala'i da tashi tashin hankula Allah ka mana saukin su a cikin ƙasa. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. da yanzu kuma su shirin duniyarmu a yau duniyarmu a yau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 yankin gabar yamma da kogin jordan a cikin wata guda kacal da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. watan yunin da ya gabata an ga laifuka da matakan cin zarafi da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da tsigirin yahudawan sahayuniya suka aikata kan al'ummar falastinu inda adadin cin zarafin da cibiyar bincike na mu'id ta falastinu ta tabbatar da aukuwarsu da suka kai 2,510 kuma mafiya shahara a tsakaninsu su ne aiwatar da kisan gilla ta hanyar harbe falasinawa uku da gangan a garin janin saboda kasancewarsu su membobi a bangaren sojin kungiyar gwamnatin musulunci ta Hamas na Kata'ibu Izzuddin Al-Qassam baya ga kashe wasu Falasɗinawa goma ta hanyar harbi da bindiga daga bangaren sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da tsagirin Yahudawan Sahayuniya 'yan shawarwari zauna. hakika yawan falasinawa da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da tsagirin yahudawan sahiyuniya 'yan share wuri zauna suka jikata ta hanyar harbi da bindiga sun kai 620 yayin da kaddamar da farmaki kan yankunan falasinawa ta hanyar harbe-harbe kan mai uwa da wabi da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da tsagirin yahudawan sahiyuniya suka kaddamar sun kai 188 kuma yawan farmakin da tsagirin yahudawan sahiyuniya suka kai kan yankunan falasinawa domin lalata musu duk wani abu mai amfani sun kai ɗari kamar yadda mummunar ɗabi'ar nan ta yahudawan sahayuniya 'yan share wuri zauna ta kai farmaki kan gidajen falasinawa domin musguna musu suka kai 204 hakanan yin kutse a yankuna daban-daban na falasinawa da suke gabar yammacin kogin jordan da birnin kudus sun kai sau 483 sannan tsare hanyoyi da toshe yankuna domin hana falasinawa shigewa ko bin su domin gudanar da harkokin zirga zirgansu sun kai sau goma sha hudu hakika sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da jami'an tsaronsu sun kama falasinawa da yawansu ya kai 424 a cikin watan yunin da ya gabata baya ga ci gaba da gudanar da mummunar ɗabi'an nan ta rushe-rushen gidajen falasinawa inda a cikin watan na yuni da ya gabata aka rusa gidajen falasinawa 27 kuma wasu tarin falasinawa suke cikin hatsari da fargabar rusa musu gidajensu a kowane lokaci binciken cibiyar ta mu'id ya tabbatar da rusa cibiyoyin kasuwanci da lalata filayen noma da kuma filayen motsa jiki 83 a bangaren keta hurumin hularen gudanar da ibadu kuwa jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da yahudawan sahayuniya 'yan wuri zauna sun keta hurumin wuraren ibadu da masu daraja na al'ummar musulmi da suka kai 26 a watan da ya gabata baya ga wasu gungun yahudawan sahayuniya da yawansu ya kai 4,170 da suka keta hurumin masallacin aksa tare da kutsawa ciki suna tambelansu kamar yadda a garin nablus aka tattara tattara yawan matakan wuce gona da irin sojojin da yahudawan sahayuniya 'yan sharuri zauna da suka kai 544 sannan a yankunan kudus da khalil aka samu ayyukan cin zarafi da wuce gona da irin sojojin da na yahudawan sahayuniya 'yan sharuri zauna da suka kai 303 zuwa 328 sakamakon ire-iren waɗannan matakan cin zarafi da wuce gona da iri kan al'ummar falastinu a wannan mako babban sakataren ƙungiyar jihadul islami ta falastinu ya jaddada yin kira ga hanzarta ɗaukan ƙwararren matakai domin shawo kansu a bayanin da ya fitar a farkon wannan mako ziyad annakhala babban sakataren ƙungiyar jihadul islami ya yi kira kan hanzarta ɗaukan matakan shawo kan abubuwan da suke faruwa a birnin kudus da masallacin aksa na wuce gona da iri kusan a kullum rana bayan aiwatar da kashe-kashen gilla kan al'ummar falastinu a garuruwan su da suke gabar yammacin kogin jordan yana mai jaddada cewa dole ne akan jami'an falastinawa da na kasashen musulmi da ma al'ummar falastinu baki daya su miƙe tsaye domin ƙalubalantar wannan masifa ta zalunci da rashin ɗan adamtaka Babban sakataren kungiyar ta jihadul Islami Ziyad Annakhala ya fayyace cewar hakika abubuwan da suke faruwa a birnin Kudus da masallacin Aksa mai alfarma na ta hurumi kusan a duk rana daga bangaren Yahudawan Sahiyoniya da kuma aiwatar da kashe-kashe kan Falasinawa da suke garuruwan gabar yamma da kogin Jordan da rushe-rushen gidaje matakan cin zarafi da wulakanci da Falasɗinawa suke fuskanta a gidajen kurkukun haramtacciyar ƙasar Isra'ila da kuma ɗaukan halin ko in kula da mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila suka nuna kan yajin cin abinci da falastinawa suke yi musamman khalid al-awauda duk waɗannan suna buƙatar ɗaukar matakan gaggawa daga ɓangarori daban-daban musamman jami'an falastinawa da na ƙasashen musulmi da ma al'ummar falastinu baki ɗaya domin ganin an kawo ƙarshen waɗannan mummunan halaye da suka yi hannun riga da ruhin ɗan adamtaka. hakanan annahala ya jaddada cewa hakika kungiyar ta jihadul islami a falastinu za ta ci gaba da tsayin daka domin ganin ta kalubalanci waɗannan manyan kalubale da suke cin tuwo a ƙwarya ga al'ummar musulmi da 'yantattu na duniya saboda ƙungiyarsa ba za ta lamunci ganin ire-iren matakan zalunci da wulakanci suna ci gaba da gudana ba hakanan bayanin da kungiyar ta jihadul islami ta palestina ta fitar ta bayyana cewa hakika 'yan gwagwarmayar ta ba su da wani zaɓi sai ɗaukar matakin mayar da martani kan hare-haren wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da ƙoƙarin ƙwato dukkanin haƙoƙi da tsarkake ƙasar Falasɗinu daga daudar 'yan ƙwace da mamaya a sanarwar da kungiyar ta jihadul islami ta fitar kuma kafofin watsa labarai suka watsa a wannan mako ta bayyana cewa 'yan gwagwarmayan falasinawa ba za su taba iya zuba ido suna ganin wannan matakin zalunci suna gudana ba ko ɗaukan matakin yin ahuwa ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan ire-iren zaluncinta kan al'ummar falasinu musamman ayyukan ta'addancinta a garin janin na aiwatar da kisan gilla kan 'yan gwagwarmaya don haka babu wani batun sulhuntawa kan waɗannan matakan ganganci saboda haka 'yan gwagwarmaya da su koya mata darasi a duk lokacin da dama ta samu har ila yau sanarwar ta kungiyar jihadul islami tana dauke da cewa kungiyar jihadul islami tana bankwana da waɗannan shahidai yan gugurmaya na garin janin waɗanda suka bi tafarkin yan uwansu wajen tabbatar da tushen jihadi da tsayin daka kuma wannan nau'in kisan gilla yana ƙara tabbatar da girman munin laifukan haramtacciyar ƙasar isra'ila da take tabkawa ne kan al'ummar falastinu amma duk ire-iren waɗannan wuce gona da iri ba za su taɓa yin tasiri wajen karya zukatan al'ummar falastinu ba sannan ba za su taɓa sanya 'yan gwagwarmaya su yi ƙasa a gwiwa ba a tafarkin da suke bi kamar yadda sanarwar ta fayyace cewar matakan wuce gona da irin yahudawan sahayuniya tana ci gaba da gudana kan al'ummar falastinu tare da bayyana cewa babban burin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila shine murƙushe dukkanin al'ummar falastinu ba wai kawai 'yan gwagwarmaya da su suke taka mata burki ba wanda tabbas ne da babu 'yan gwagwarmaya da suke kalubalantar yahudawan sahiwiniya to lalle da ba a san yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta shimfiɗa bakar siyasarta ta zalunci kan al'ummar falasɗinu ba A ranar Juma'a da ta gabata ce, sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila suka shirya makircin kai farmaki na bazata kan garin Janin da ke arewacin gabar yamma da kogin Jordan, inda suka buɗe wuta kan jama'a da haka yi sanadiyar shahadar 'yan gwagwarmaya uku tare da jikatan wasu Falasɗinawa goma na daban. A gefe guda kuma ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC ta fitar da jawabin yin Allah wadai da matakin da duban tsagerun Yahudawan Sahayuniya suka ɗauka da yin kutse a cikin masallacin aksa tare da gudanar da ayyukan al'adunsu da sunan addini na talmud a ƙarƙashin rakiya da kariyar sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila masu ɗauke da muggan makamai kamar yadda tsagirin yahudawan na sahayuniya suka gudanar da zanga-zangar ɗaga tutoci mai nufin nuna wariya a yankunan falasinawa da aka mamaye a birnin kudus kamar yadda a lokacin gudanar da zanga-zangan tasu suka ɗauki matakin cin zarafin al'ummar al'ummar falastinu babban sakataren kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta oic hussein ibrahim taha ya bayyana wannan neman tsokana na yahudawan sahayuniya a matsayin hatsari mai girma kuma kalubale ga dukkanin al'ummar musulmi kamar yadda yake matsayin keta hurumin kudirin ƙasa da ƙasa don haka hussein ibrahim taha ya ɗora alhakin duk abin da ke faruwa na keta hurumin masallacin aksa da cin zarafin al'ummar falastinu da kuma abin da zai je ya komo kan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sannan babban sakataren kungiyar ta haɗin kan ƙasashen musulmi ya yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da su hanzarta taka burki ga wannan bakar siyasa ta haramtacciyar kasar isra'ila hakanan ya jaddada cikakken goyon bayan ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic ga al'ummar falastinu na kaiwa ga dukkanin haƙoƙinta da kuma haƙƙinta na mallakar yankin gabashin kudus domin zama fadar mulkinta bayan samun cikakken 'yancin kai kamar yadda ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya suka tabbatar da hakan A nata ɓangaren ƙungiyar gwagwarmayar Falasɗinawa ta Popular Front for the Liberation of Palestine ta fitar da sanarwar cewa matakin da tsagirin yahudawan sahayuniya suka ɗauka na mame masallacin aksa tare da ƙazanta shi wuce gona da iri ne mai hatsari don haka haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta fuskanci mai da martani mai gauni a taron manema labarai da ƙungiyar gwagwarmayar falastinawa ta popular front for the liberation of palestine ta gudanar ta jaddada cewar mame masallacin aksa da tsagirin yahudawan sahayuniya suka yi lamari ne da ke matsayin shelanta yaƙi kan al'ummar falastinu da ƙoƙarin fusata falastinawa da larabawa da kuma dukkanin musulmin duniya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu sauraro barkamu da warhaka ko barkamu saki saduwa da ku a cikin wani samun shirin na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin ne da ke zuwa muku daga nan rajon BOH da ke nan birnin Tehran da ni awala kunya na shaba gabatar muku da shi da fatan za ku daure ku dure tare da jin wannan shirin har zuwa ƙarshensa. sa a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salal lizare da ke birnin yamai na kasan nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani ga littafin nan na satul hukuk na imam zainul abidina dan imam hussein alaihim salam da kuma yadda iyali da su amfana da wannan shiri yau malam zai tashi ne kan haƙƙin limamin jama'a allah shiga ta malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان راحنا له فدا yan uwa masu girma da mitinci masu jinmu da shawararrenmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu kuma za mu tashi a haƙƙi na limamin jama'a maulana ali labidin alaihi salam ya ce wa amma haƙƙi imam kafi salat fa an ta'lama annahu qad taqallada safarati fi ma bainaka wa bain Allah wal wafadati ila rabbik wa takallama anka wa lam tatakallam anhu wada'a laka wa lam tad'u lahu وطلب فيك ولم تطلب فيه هم مقام بين يدي الله ومسألته له فيك ce amma haƙƙin limaminka mai maka jagoranci a sallah to wajibi ne ka sani limamin da ke maka jagoranci a sallarka yana da haƙƙi a kanka haƙƙin nan na farko ka tabbata ka sani fa cewa shine ya ɗauki nauyin zame maka wasiɗa ko jakada tsakaninka da Allah ta'ala shi ya zame maka kamar wasiɗa tsakaninka da Allah ta'ala shi ne ya zame maka jagora a wajen shiga fadar Allah ta'ala shi zai magana don biyan buƙatarka a fadar Allah don kai kukanka a wurin Allah amma kai babu abin da za ka taimake shi da shi a wannan ganawa da kuke da Allah ta'ala shi zai kai kukanka amma kai ba za ka kai nashi kuka ba shi zai maka addu'a kai ba za ka masa addu'a ba kai kanka kakewa shi yake nema Allah ya baka kai kuma kana nema Allah ya baka kai ma ya ƙara maka amma baka nema Allah ya bashi nauyin tsayuwa a gaban Allah da kai kuka da neman biyan bukata duk shi ya tsaya maka kai babu abun da ka tsaya masa akai kai in kana fi shay'in min dhalika taqsir kana bihi dunak wa in kana athiman lam takun sharikahu fi limamin da ke maka jagoranci a sallah banda wannan irin nauyi da ya ɗauka wannan irin tsayawa da ya maka wannan irin aiki da yake taimaka idan a cikin sallar ku ya zama bai cikasa wani abu ba ya kasa to kasawar a kansa za ta ƙare ba a kanka ba abun nufi idan bai cikasa wani abu ba to shi Allah zai tambaya kai Allah ba zai tambaye ka ba idan har ya yi laifi a cikin wannan limancin da yake yi laifin nasa ne shi kadai kai ba da kai ba amma in ya yi daidai fa abin da ya samu na alkhairi har da kai don haka haƙƙin liman yana da girma ƙwarai da gaske limamin da ke maku jagorancin sallah ya ɗaukan maku nauyi ba ƙaramin nauyi ba shi yake kai kukanku a gaban Allah shi yake jagorantar ka a ayyukan sallah kai bi kawai kake ya yi addu'a don ku ku duka ya roƙa muku ku duka ya ɗauke maka nauyin yin karatu shi yake yi a madadinku alhali ba albashi kake biyansa ba idan bai yi daidai ba kai bai gano ka ba kai bai gano ka ba in abin da ya yi ya yi laifi laifi a kansa zai tsaya ba da kai ba masu kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion BOH da ke nan binin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan dai haƙƙin limamin jama'a da fatan iyalai suna amfana da shi. Walam yakun laka alaihi fadlun. Alhali ba ka fi shi da komai ba, ba albashi kake biyansa ba, ba aiki ka ɗauke shi ba, idan yake maka wannan irin hidima. Fawaka nafsaka bi nafsihi wa salata salataka bi salatihi amma tare da haka ya ba da kansa a madadinka shi ya tsaya maka a madadinka a gaban Allah sallar ka ta yi in tashi ta yi ta kyautatu da kyautatuwan sallansa kai binsa kawai kake don haka sai ka gode masa akan wannan dole ne wajibi ne godiyar da mu ba mu san iyakanta ba saboda kwan maka alkhairi ka saka masa inji manzo wanda ya shugabance ku yake muku jagorancin sallah wani irin sakawa za ka yi masa saboda alkhairin da ya maka yana da girma sakayya akan wannan alkhairi kuma wani al'amari ne mai girman gaske wala haula wala quwwata illa billa. a takaicen takaitawa maulana aliyu zaidul abidina alaihi salamu yake ce mana amma imamul jama'a falahul fadlul kabir alal mu'tamina bi limamin da ke jagorantar mutane a sallah yana da wani babban matsayi mai girma a kan waɗanda yake ma jagorantar sallah lalle yana da babban matsayi saboda me alkhairin da yake musu taimakon da yake musu ba ƙarami ba ne wazalika lima ya tarattab min sawabil jazili alal jama'a sanin kowa ne ana samun lada mai girma in an hadu an yi sallar jama'a kuma ladar tana ƙara kowa matuƙar yawan jama'a na ƙara kowa to kaga wanda ya tsaya muku a matsayin limamin da zai jagorance ku a wannan sallah lalle yana da girman matsayi a cikin ku wajibi ne ku kula da matsayinsa wa min al-ma'lum anna yasfur bihi al-ma'mum inama huwa bi sababi imamil jama'a ladar da ake samu ta shami'i ba a samun ta in babu limami da kowa zai yi sallarsa shi kadai iya ladar sallarsa shi kadai zai samu idan matakar amma da ka zo ka yi sallah cikin jama'a a dalilin liman sai a lillinka maku lada daga ɗaya zuwa ishirin da kaza kuma zuwa adadin da Allah kaɗai ya san shi kenan shi liman shine aƙalla da safara tafi ma bainal ma'amum wa bainallah ta'ala liman ne ya ɗaukan makansa cewa zai tsaya muku a matsayin jakada tsakaninku da Allah ta'ala sannan kuma liman ya ɗauke maka nauyin karatun fatiha da sura ya ɗauke maka ababe da yawa na kula da tsarin sallah da dai sauransu Su da dama kai kakan shagala shi ya kiyaye kai ba ka ɗauke masa komai ba don haka wajibinka ne ka gode masa akan wannan ni'ima da ya yi maka mai girma don yana da girman matsayi a cikinku godewa mai alkhairi alkhairi ne abun nufi man sana abikun ma'arufa kafi'u to yan na masu girma nan ma dai lokacin da aka ɗiba ma filin ya ƙare don haka nan za mu takaita wa sallallahu ta'ala ala khair halkihi muhammad wa ali baitihi at-tayyibina at-tafirin allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa ajil farjahum walla na ada'ahum min al-awwalin wal akhirin to gashi malam ya sake sakin jiki da bayani sai dai kuma lokacin namu ba zai bari ba a eh, yammakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran ta kasar iran ina kara yin godiya ga shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai na ƙasar niger da wannan ɗimin lokaci nasa da ya bayar allah ya saka ya ƙara malam karfin jiki ni kuma awal kunya da shi na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu madal yanzu kuma sai shirinmu na afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin Radio Hausa VOH da a cikinsa muke sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai yi dubi ne kan wasu ababe da har yanzu suke zaman karfen kafa a nahiyar Afirka. Wannan kuwa ba komai bane illa waken da ake na bayyana nahiyar ta Afirka a matsayin matalauciya tsakanin takwarorinta duk da tarin arzikin da Allah ya hore mata. wanda kusan yau shine abinda wasu manyan kasashen duniya suke tunkaho ko buga gaba da shi hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu To madalla Afirka dai nahiya ce da ake bayyana ta a matsayin ta baya a tsakanin takwarorinta wajen samuwar ci gaba mai ɗaurewa a duniya wannan kuwa duk da ɗimbin arzikin ƙasa da na ƙarshen ƙasa da Allah ya hore mata wanda kusan shine yake zamo babbar ayar tambaya har kullum na yadda ƙasashen nahiyar da dama kan kasa yaƙar talauci tsakanin al'ummansu. Nahiyar Afirka dai ta kunshi tarin arziki na albarkatu wanda ake buga gaba da su yau a faɗin duniya fiye da yadda ake tunani sai dai duba da yadda wasu kasashe musamman na yamma ke wawushe wannan dukiya ta hanyar kulla yarjoni na yaudara arzikin bai fiye amfanar al'umman wasu kasashen na nahiyar ba a wannan salo kuma da ake kallo a matsayin wani sabon mulkin mallaka kasashen na yamma su ne ke kawo kamfanoninsu domin tunar arzikin ba tare da kasashen sun samu cikakken bayani ba dangane da hakikanin abin da ake tonowa ko haƙowa balle sanin adadinsa har ma a kai ga ciniki wani sa'in ma su turawan ne ke yanke farashin yadda za su sayi arzikin da suke bukata mafi muni ma a wasu kasashen inda turawan ke ganin ba za su kai labari ba sukan haddasa fitintunu ko yaƙe-yaƙe tsakanin al'umman wasu kasashen nahiyar ta yadda za su kwashi ganima ba tare da ma mazauna yankunan sun fahimci abin da ke faruwa ba amma duk da hakan akan danganta wannan al'amari da shugabanni 'yan koren kasashen na yamma waɗanda ke yarda wa turawan su shiga ƙasashen su ci karansu babu babbaka domin kare martabar su wanda ta hakan za su samu cikakken goyon baya da kariya daga ƙasashen na yamma a wannan shirin da muka soma kawo muku za mu dinga yada zango a wasu ƙasashen na afirka waɗanda za ku ga cewa duk da ɗimban arzikin da allah ya hore masu su ne ƙurar baya wajen talauci da kasancewa cikin halin rayuwa mafi muni a duniya wanda arzikin da kasashen suke da shi za a yi adalci da ko ya kawar da talauci fiye da yadda ake tsammani a nahiyar wani kiyasi ya nuna cewa nahiyar afirka ta kunshi arzikin karkashin ƙasa da ya kai kashi 30 cikin 100 na faɗin duniyar nan wanda ya haɗa da kashi 40 cikin 100 na zinari misali afirka ta kudu tana da arzikin zinari da na lu'ulu'u a yayin da jamhuriyar demokradiyyar congo da zambia suke da jan karfe kiyasin ya nuna cewa nahiyar ta afirka da ta kunshi yawan al'umma da ya haura sama da biliyan guda nahiyar ta kasance a hukumance mafi talauci a duniya amma kuma a zahiri nahiyar ita ce mafi yawan arziki a duniya a wajen albarkatun kasa to babbar ayar tambayar nan ma ne take me yasa nahiyar ita ce mafi arziki amma kuma al'ummar ta su ne mafi talauci a duniya menene sanadin hakan sannan ya za a kawo karshen wannan matsala to waɗannan su ne abubuwan da za mu dubawa a wasu ƙasashen nahiyar a cikin wannan shirin. To Marilla Kiyatsi ya nuna cewa a cikin shekaru talatin yawan al'ummar Afirka ya linka sau biyu sannan allakaluman ci gaba na nahiyar jama'a wanda ake kira da HDI ko EDH yana a ƙasa da sifili da ɗigo biyar a yankin Sahel a daidai lokacin da na sauran al'umman duniya yake a sifili da ɗigo bakwai har zuwa sifili da ɗigo tara a wasu ƙasashe da suka ci gaba. Wannan ya nuna ƙarara yadda nahiyar ce mafi talauci amma a zahiri nahiyar na kunshe da tarin arziki iri daban-daban da ya hada da zinari lu'u-lu'u uranium man fetur gwal auduga koko iskar gaza da dai sauransu wanda ya sanya nahiyar ita ce ta farko wajen samarwa da kasashen turai da na asiya da waɗannan arzikin a ƙaramin misali an yi nuna da cewa kashi 80 cikin 100 na wutar lantarki a ƙasar faransa ɗaya daga cikin ƙasar nahiyar turai ana samar da ita ne daga ƙarfin uranium da kamfanin areba mallakin faransa wanda ya canza suna orano a yau yake fitarwa a ƙasar nijar a daidai lokacin da wutar lantarki a ƙasar ta nijar ɗin sai dai wasu su ji labarin ta ko su hango ta daga nesa wannan kuma wai kaɗan ne daga cikin misalai da yawa na irin yadda ake ci da gumin nahiyar tabbas a bayyane yake al'umman afirka da dama na fama da talauci amma duk da wannan talaucin da ake faɗa yana da ummal aba'isinsa na farko dai shine za a ga cewa galibin arzikin da kasashen yamma suke tunkaho da shi a yau yana kasancewa ne ko dai daga wata ƙasa daga nahiyar afirka da suka wa mulkin mallaka ko kuma waɗanda suka yi ƙaƙa gida a cikin ƙasashen ta hanyar wani salo da ake dangantawa a yau da sabon mulkin mallaka ko kuma waɗanda wasu shugabannin ƙasashen nahiyar ne da kansu suka ba su wuƙa da nama domin cin karansu babu babaka domin su zame musu kariya daga duk wata barazana ga mulkinsu. A wasu kasashen na Afirka akan yi wa wasu kamfanonin ƙetare yafiya ta biyan haraji ko kuma a sayar musu da arziki a farashi mai rahusa. Su fitar da arzikin su je can kasashen su sarrafa shi sannan su dawo da shi a nahiyar ta Afirka su sayar da shi da tsada alhali duk arzikin yana nan nahiyar ana kwana a kan shi. abin ma da ya fi damun 'yan afirka shine 'yan kudaden da wasu kamfanonin ke ware wa al'ummu mazauna yankunan da ake tunar arzikin shine bai isa ga hannayensu don kuwa shugabannin ke wawushe shi ba tare da ma ya isa hannun talakawa ba balle gudanar musu da wasu ayyuka na ci gaba kamar samar da ruwan sha tsabtacce ko wutar lantarki tituna ko hanyoyi balle ma a yi zancen kula da kiwon lafiyarsu a daidai lokacin da suke fuskantar cutuka iri daban-daban sakamakon shakar tiriri mai guba ko gurbatar yanayi ko ruwan sha da muhallansu da ma'adanai da ake haƙowa suke haddasawa. To masu saurare da fatan ana biye da mu kusan duk lahirin bayanin da muka yi shimfiɗa ce ta irin bayanin da ake na danganta nahiyar ta Afirka a matsayin matalauciya. To shin talaucin ya ne ake bayyana shi ne? A nan bari mu yi ɗan bayani kan talaucin da yadda ake bayyana sa. Da farko dai shi talaucin hawa-hawa ne don da wuya a ce babu wata ƙasa da ba ta fama da talauci. sai dai kawai a ce yanayin talaucin ya bambanta to idan muka fara da matsakaicin talauci shi matsakaicin talaucin in ji bankin duniya shine rayuwa a kan dala ɗaya zuwa dala biyu ta amurka a kowace rana ta allah wato kimanin naira ɗari uku da sittin zuwa ɗari bakwai da ashirin kenan a kuɗin najeriya kwatancin sefa kuɗin ƙasashen yammacin afirka 550 zuwa ɗari guda akwai dai abubuwa guda biyar da suke ƙara tabbatar da cewa da yawa daga cikin al'umman duniya suna cikin halin kakanikai waɗannan abubuwan kuwa su ne na ɗaya mace-mace na miliyoyin mutane saboda kawai tsananin talauci da ba za su iya rayuwa a doron ƙasa ba wannan misali za a ga cewa akwai shi a yanzu haka a ƙasashen afirka da dama na biyu akwai miliyoyin wasu mutanen kuma da ke kwana da yunwa a kowace rana ta allah na uku dubban yara da ke mutuwa kowace rana ta allah sakamakon yunwa da ƙananan cutuka da za a iya maganin su wasu su ma kan rasa rayukansu tun kafin su cika shekara biyar a duniya saboda rashin samun abinci mai gina jiki To waɗannan misalai Allah ya yi yawa da su a ƙasashe da dama na nahiyar Afirka kawai saboda yadda ake ci da su duk da arziki na albarkatun ƙasa da na ƙarƙashin ƙasa da Allah ya hore wa ƙasashen wanda kuma a yau su ne ake bayyanawa da mafiya talauci a duniya. talauci a afirka lalle shi ne kusan ke haddasa rikice-rikice na kabilanci da addini yakin basasa rigingimun siyasa waɗanda ke kaiwa har ga juyin mulki sai dai duka wannan yana da wata ɓoyayyar manufa da tushe wanda kusan shi ne ake amfani da shi don karkata hankulan a afirka domin kwashe dukiyoyinsu. To masu sauraro duba da lokacin da muke da shi a nan tilas zan ɗuga aya a shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana fatarsa ta ganin an koma kan tsarin demokradiyya ƙarƙashin jagorancin fararen hula a ƙasar Sudan. Stephanie Tarko Williams ya ce gudanar da zaɓuka a Libya ita ce hanya ɗaya tilo da za ta warware dambarwar siyasar ƙasar. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC ta yaba da matakin ganawa tsakanin shugaban Falasɗinawa da na ƙungiyar Hamas ta Falasɗinu a matsayin matakin samar da sulhu a tsakanin Falasɗinawa. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana idan kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin yadda labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tayar ke cewa mu yi ne lafiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Thank you.